yau muna 23 ga watan rajab shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da sha biyu ko sha biyu ga watan biyar shekara ta 2015 miladiya gama a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera iddi sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta'u imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin kitabu siyam a kitabu siyam satin da ya gabata mun fara babi na goma sha bakwai babu ma ja a fi qada'i ramadana wal kaffarati yau za mu karkare wannan babin sannan mu shiga babi na gaba za mu tashi inda imamu yahya aka cewa wasu ila malikun anil mar'ati tusbihu sa'imatan fi ramadan بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفع فتدفع دفعة من دم عبيق في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقلد ما أكبرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتسود وسئل مالك أن تنبى مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان daga wannan muka gane cewa ashe wannan nuska ta imamu hayata da ya rubutawa bai cikin littafin muwadda wanda imamu malik ya hada da kai ne don inda shi na kaga bai cewa wasu ila malikun na almajirin sana da ya sake rubuta ko maimaita rubuta shi in ya zo inda aka ambaci hadisi ya ambata to inda imam malik ya musu karatu a wurin sai ya wani bayani sai ya kara bayanin wurin wasu ila malikun anil maru'ati tusbihu sa'imatan ya a wurin nan an tambayi imam malik game da mace da tawaye gari da azumi fi ramadana kuma a cikin ramadan ta tahi azumi tana cikin azumi da rana fata da fa'u dafa'atan min damin abiqin sai ta tunkuɗo ita mata ta tunkuɗo tunkuɗa na wani jini ja mai launin baƙi-baƙi ciki ne damin abiqin ja mai launin baƙi-baƙi kuma fi ghairi a wani haidiha ba lokacin da ya kamata ta yi haila ba kila ba ta da gama haila ba ba a samu kila akallan kwana goma sha biyar ba ko kuma kwana ashirin tsakanin wani jini da wani ha a ce mai wata sabuwar haida sun ziru sannan ta jira ta ga jini ya dan fito kawai sai ta ce to bari ta bar sallar ta ko ko bari ta aji azumi ta jira hatta tumsiya hammare ce ya yi. an tara mithla dalika dun ta ga wai ya ci gaba da zuwa ko bai ci gaba da zuwa ba amma dai fala tara shi ba ta ga komai ba wancan sarin da ya kwaɗo mata wannan jinin shi ta gani amma ta yi jiran ta ga ko abin ya ci gaba da zuwa har aka yi marece bai zo ba thumma tusbihu yawman sannan ta waye gari wani ne akhara na daban ba wancan da aka yi ba shi ma fatadfa'u dafa'atan ukhra ta sake turo ko tunkudo ko amai wani jini daga wa wahiyar dunal ula bai kai wancan ba thumma yanqati'u dhalika ana shi ma ya katse ran da yazo dan dufatan wahida dan kankane haka sai ya kace shi ma thumma yanqati'u dhalika ana hat qabla haidatiha bi ayamin duka wannan kamun lokaci ga al'ada kamun lokacin hailat ta zo ba ai kwanakin da aka cewa hailat ta zo mata ba fasu ila malikun sai an ka tambayi imam malik game da irin wannan matat lamun lahiya sai ta ga jini ya zo mata amma jinin mai launi mai alama kamar dai haila ce amma abin da abin mamaki ba lokacin haila ba ce kuma abu na biyu ɗan kaɗan ya zo kuma ya tsinke shi kenan sa'a wahida ko ko ɗan cikin yan mintota kuma bai sake hitowa ba to kaifa tasna'u fi siyamiha wa salatiha menene isalin sallarta da azuminta na waɗannan ranakun guda biyu da an ka samu wannan matsalar na hitowar jinin qala malikun imam malik ce zalika damu wancan jinin da ya zo mata din na ranar farko da ranar biyun din duka min alhaida ta haida za a ɗauka ta hukuncin haila don ka'ida in jini ya zo in dai ba na ciwo na ba wani abu na musamman na ciwo haka da ya zanna irin al'ada to za a ɗauka ta jini kuma jinin haida saboda haka ta ɗaukai jinin haida fa idza ra'atu idan ta ganshi faltuf ɗir tana ya aji azumi amma wal ma afdarat rana da ranakun da ta sha azumi ta aji azumi ta rama su fa idza dhahaba an haddamu idan jinin ya gushe ko ku ya dauke faltaqtasil ta yi wanka wata sumu ta yi azumi an fahimci wannan wasu ila amman aslama وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه wacce amsa haka take hamsa ta gaba wasu ila amman aslama an tambayi imam malik game da wanda ya musulunta fi akhir yawmin min ramadan ƙarshen yinin kuma na watan ramadan cikin ramadana akhir yawmin ma'ana ya musulunta wajajen azhar ko la'asar irin ana irin da an ka al'adanta ana tafsiri bayan la'asar ko cikin tafsiri sai zai musulunta shin tambaya hal alaihi qada'u ramadana kulle zai rama ramadanan nan duka kila ran 20 yan musulunta ko ran 15 ga wata yan musulunta to kwanakin da an kai zai ramo su aw yajibu alaihi qada'ul yawmin alladhi aslama fihi ko ko yinan nan da ya musulunta ciki shi dai zai yi fa qala sai ba mali ya bada amsa yace laisa alaihi qada'u ma mala ma mabu rama kwanakin da sun ka shudiyawa nan babu bai waje ba gare ba ba a ramawa in kwana goma sha biyar ko kwana ashirin duk an kai ba a ramawa wa inna ma yasta'anifu siyama fi ma yustaqbal zai fari yin azumi inda an ka ta sama. sauran waɗanda sun ka rage 'yan kwanakin da suka rage kwanakin zai ci gaba da azumi to wannan amsa haka take kuma babu babu saɓani game da haka illa ga ƙauni guda shine as saɓani cewar da yayi wa habbu ilayya an ya qadiya al-yawm alladhi aslama fihi na an kaɗan saɓa yace ni ina ganin ma abin da hisuwa ga ran yinin nan dai da ake ciki shi kan ya rama shi shi yinin ittifakan wanda ya wuce dai azumi bai ramawa kila fahimta sannan abin da ya attahi dole ya rama tunda yana musulmi dole ya yi shi ma ba rama ba dole ya yi shi to amma ya isalin ran da yan musulunta yan musulunta da azhar ko da la'asar shi wannan yinin akwai shi ko babu shi to nan imam mali ya ce yana rama yinin an fahimta amma imam ahmad suna da kauli akasin wannan imam shafi yana da kauli akasin wannan kuma ƙaulin sun gina shi kan hadisin da ya tabbata na manzo sallallahu alaihi game da ashura mun san ginin ashura ko ba haka ba ya ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sanarwa yau ranar ashura ce wanda ya ɗauki wanda dama ya gano ya sani ya ɗauki azumi alhamdulillah wanda bai ɗauka azumi ba kuma ya ci gaba da ran ya ci gaba da azumi ina fata an gane kaga kuma bai azama kowa a rama wannan yinin ba to kuma kuma ashura sadda manzo sallah sai wannan magana ashura shine wajibi an fahimta ashura shine wajibi kan da a wajabta azumin ramadana na saboda haka hukuncin ashura sadda yake da wajibi duk abin da an ka yi shine hukuncin ramadana sadda yake da wajibi ina fata mun gane na biyu mi zai sa ya bai rama azumman kwana goma sha biyar misali ya musulunta ran sha shidda an yi kwana goma sha biyar me yasa bai rama su Eh? saboda lokacin ba su waje ba gare ba ko Allah bai aza mai ba to sai ya waye gari kahiri karhe bakwai na sahai da takwas da tara har goma har sha biyu har karhe biyu har karhe hudu sai musulunta su waɗanda awoyin wa sun waje ba ko ba su waje ba irin hukuncin jiya na su ma ba su waje ba gare ba ina fata mun gani ehin ai bai rama azhar din wannan ran nan yinin da subahin din wannan yinin saboda duk da suka same shi ai bai basu waje ba gare ba ko shi yasa kauli rajihi mafi inganci raddiyan musulunta falyasta'anif bima yustaqbal inda an ka fuskanta shi za a yi afallahu amma salafa shikenan Allah ya yafe masa an ga fahimci wannan sosai to masha Allah wannan shine kauli rajihi wanda malamai suka herin jayasuwa na biyu kuma zai tsoratar da mai musulunta an ka ce duk abin da ya yi siyara ma abin da an ka kawo nan. ina jin zai dan bashi tsoro ko eh zai dan bashi tsoro kaga zai dan rage masu dan fahimtar ko tunanin bari su shigo in yaji ana cewa sai an rama to an ce yini gudana to wani makin addina cewa duka walla sai sun saka rama shi duk sai sun saka duk watan ko ba haka ba sai gaba ne ya fadi. ehen to ana so musulmi ya kwadaitar da musulmi kwadaitarwa akai ga musulunci targibi akai mhm, Allah samu gani babu qada'i tatawwu'i shin azumin nafila ana rama shi idan ka kare shi ko ba a ramawa ka kare azumin ka na nafila mu ɗauka mu bambanta mu ce akwai karewa ta da gangan ko sannan akwai karewa ta mantuwa shi imam malik ya bambanta wajen fatawa amma wanda ba imam malik ba sun ba su fatawa guda amma shi wajen fatawa in dai fila na ban karewa da gangan daban ya ba da hukunci daban karewa da mantuwa ko da rafkona ko wani abu mai kama da haka shi kuma daban na nafila muka magana to bari mu karanta mu jiya babu qada'i taqawwa haddathani yahya an malikin an ibn shihabin أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي إليك فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبررتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضي يا مكانه يوما آخر duk da imam malik bai ba da fatawa ba amma ka wannan hadisi ya yi shuru ya tahiya ta yi mi yaka nunawa shi a fatawa ta yi ko shi fatawa ta yi shi ne mi shi ne kare azumi na nafila da gangan ka sha kana sane ka san ramadan in ka san nafila haka azumi haka ka sha da gangan to gashi sai kawo hadisi amma a saurara da kyau haddathani yahya an malikin an ibn shahabin an aishata wa hafsata mu fara daga nan aisha da hafsa ka mu yi magana kan sanadin aisha da hafsa zaujayin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matayen annabi sallallahu alaihi wasallam asbahata sun waye gari sa'imataini su bidin aisha da hafsa dukan suna azumi mutatawwi'ataini na nafila suna ta tadawwi fa uhdiya lahuma da'amun sai an ka ka musu kyautat abinci uhdiya daga hadiyatuna hadiya sai an haka musu hadiya kyauta ta abinci imam ahmad ya roto ya kawo wannan hadisi nan sai ya ce fa'un diya ilaihi ma lahamu shatin ashe shi ya amu nan sai an ka aiko musu wani nama na ƙaramar bisa ko shi ya fa'af fa'afɗarata sai suka karya azuminsu alaihi kan wannan abin da an ka aiko musu ma'ana sun ka ci wannan abincin ko wannan naman na nafila na azumin suna ci ko sun gama fadakhala alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya shigo inda suke qalat aisha to aisha ta ce dama ina da niyyar in tambayi amma fa qalat hafsatu sai hafsatu ta ce wa badarat ni bil kalami tar riga ne magana dama ina da niyyar nima in tambaya ci ya to ya hukuncin mu mun waye gari muna azumi amma na nafila to gashi kuma mun kare shi saboda an kawo mana abin da muka dan jin kudai kudai ne da yayin wayon wa sai mun ka canyi ya rasulullah ya abin za a yi ta riga ne magana wa kanat binta abiha kyawun daya gadi ubanai hafsatu da yawata umar bin khattab gaggawa ga yake alhairi umar bin khattab bai barin a kwana yanzu yanzu aka yi ai yanzu a tashi yanzu sai ta ce wa kanat binta abiha azurkan ya ce wannan kolin yabona ta wa aisha in ta wa hafsa ita aisha kolin yabona ta ce ta gadi ubanta kuwa duk irin karhi da ka sani cikin rikon addini da rashin wasa wasa da rashin warigi warigi to hafsa ta gadi umar bin khattabi ta nan eh saboda haka kan da in ce ima dan abin ga ina nawa ka ina ita ta tambaya ya rasulallah ta ce ya manzon Allah inni asbahatu ana wa aishatu sa'imataini mutatawwi'ataini ni da aisha mun waye gari muna azumi mu biyu kuma amma azumin nafila fa uhudiya ilaina ta'amu aka kawo muna kyauta abinci fa afqarna alaihi sai muka buɗe baki ko ko muka kaji azumin mu kan wannan abincin da qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce aqdiya makanahu yawman akhara kurama madadin wannan azumi kurama wani ne na daban an gane wannan to wannan hadisi abinda aka magana kai gashi dai mun ji wa da yake to wannan hadisi abinda aka magana kai ne illa biyu illa ta farko mursalina mursal abinda an mursal tabi'i ya kaito ko ya ambata kauli na manzo sallallahu alaihi wasallam ko hikaya ta wata faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shi tabi'i kuma hikaya ko labarin da bai halarta ba bai ji shi ba saboda kasancewa ta tabi'in in mun diba nan cewa aka yi haddathani yahya an malikin an ibn shahabin ibn shahabi zuhuri shi malami imam malikin min dabaqatir rabi'a bai halarci wannan kadiyar ba an fahimta sosai hasali ma bai halarci bai bai bai ko ba rasul manzo sallallahu alaihi wasallam bai halarci karatun aisha ba ko bai karba ga aisha ba bai karba ga hafsa ba da karba ya karatu ga aisha ya karatu ga hafsa da sai a ce lalle ɗaya daga cikin su ta faɗa mai ko to bai samu wannan ba sannan kuma kadiyar ma an kunka kula zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka hikaito ta faru fada khala alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wannan ibn abdulbarri mai attamhidu ya ya wato duka don ya saman ma wata hanya wadda ka karfafa ta sanadi babu ta kila an fahimta babu wata hanya mai karfafa ta huskar sanadi sannan kuma duk hadisin da wannan hadisi imamun nasa'i da imamu ahmad da ibnu maja da sauran duk masu rawaito hadisin haka sun ka rawaito shi dukkansu sun rawaito shi mi sun rawaito shi mursalan shi yasa imamu tirmizi ya ce as-sawabu shi ko imamun nasa'i ya ce al-asahhu al hadisin nan mafi ingancin hanya ce don hanya ce da ta hidama dama ba ingantacce na ba afkan gwamna a hanyar da ta he dama dama hanyar da ad daidai hanyar da ta zo mursali daga ibn shahabin ya tumace zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ku fahimci haka ta haka sai sun kace ta hanyar sanadi da'ifina kan haka shi yasa mai silsilatu ahadith da'ifa wa atharuha sayyi'u fil umma albani sai kawai cikin jeran giyar hadisai cikin waccan silsila ahadith da'ifa wa harsayi sayyi'u fil umma ya ce da'ifi na a nan ba ta dubu biyar da ɗari biyu ina jin wani ya kawo shi ko dubu biyar da ɗari biyu da biyu da dubu biyar da ɗari biyu da ɗari hudu da tamanin ya kawo shi ya yi magana kan a na cewa sanadi ne mai inganta mun fahimci wannan da kyau ko ɗaya kenan na biyu an yi ta halilin matsalar kare azumi kaɗo azumin nafila ka kare shi da gangan na farko bari ɗan ambata mana ɗan wasu abubuwa kaɗan don mu mu fahimci kadiyar tana da sauki kwarai ba wata matsala ce ba shi albani a cikin littafin sa'ada bu zifaf wanda aka gaba garan yana cewa da inda ya kawo na harkar walima yaka magana walima ta aure ya kawo wujubu ijabatu da'awa wajibi na kai mai walima ko kuma kai bawan Allah ahli sunna ya hanka gayyace ka zuwa walima ka karba an gane sai kawo hadisanta irin fukul aniya wa ajibu da'iya wa udul marida ko sannan irin mallam yujibu da'awata faqad asallaha wa rasulahu ko na cewa dai karɓar walima yana cikin abubuwa da wajibai in dai babu sabon Allah a ciki ita walimar sai ya ce na wannan shi ya karkashin lamba ta 29 lamba ta 30 sai ya ce al-ijabatu walau kana sa'iman ana karba azumi ana karba walima ko da kana da azumi ya hanga ya ce ka walima ka zo sai ya ce wa yan an yi ba ya kamata shi mutum ya karbi walima ya hanga ya tai walau kana sa'iman ko azumi yake yi kaunihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda manzo sallallahu sallam ya ce idan du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan anka kira ɗayanku zuwa ga abinci ya karba ma'ana abinci na gayyata ko fa in kana mufdiran falyat'am inda ma bai azumi yana shan abin sha ne yana shan ruwa ne to sai ya ci wa in kana sa'iman in azumi yake yi ko salli shi addu'a as-salatu huna addu'a ya'ni addu'a Wani hadisi imam muslim ya ruwaito shi da imam nasa'i da ahmad da bai haƙi. mun ji wannan shi wannan ya ce in kana azumi kawai ka ce alhamdulillahi kana azumi sai ka ba su ka ba shi hankuri ko sai ya ce na talatin nan ta talatin da ɗaya al-iftaru min ajalid da'i kana iya kare azumin saboda shi wanda ya kira ka in kasa wanda ya kira ka ba zai ji daɗi ba kila kana cikin waɗanda an na gaban goshi gare kana cikin na hannun dama ko ku rashin cin ka zai kawo yan wata matsala ga mutane su kama daidibin duk abin bai kammala ba to kaga kuma rayuwa ta ba za ta so haka ba hasali ma ya yi ɓanna kuɗi ne don ka eh kila ko wasu abubuwa don kama yayi haka nan sai kuma ka to kaga duk ka saya hasara shi na ce walahu an yuftira idza kana mutatawwi'an fi siyamihi ya halatta ya aji azumi ya kare shi in ya kasance azumin nafila ne wala siyama idza alaha alaihi da'i musamman idan wanda ya gayyaci ya nace sai ya ci to ya kare ya ce wa fihi ahadith akwai hadithai game da wannan al-awwal hadisi na farko idza du'iya ahadukum ila ta'amin idan an ka kira ɗayan ku zuwa ga abinci fali jif shi karɓa ma'ana shi je fa in sha'a ɗa'ima wa in sha'a taraka in ya so ya ci in ya so ya bari an ji wannan wannan ruwayan muslim ce da imamu ahmad A athani hadisi na biyu ya ce as-sa'imul mai azumi na nafila amiru nafsihi shi a sarkin kai ne ba tilasta shi dama shi ya ɗoka ganin dama na to amiru nafsihi in sha'a sama wa in sha'a afdara in ya so ya aji azumi in ya so kuma ya ci gaba da azumi an gayyace ko to anta amiru nafsika kai ka ɗauki abinka babu wanda ya tilasta ka in ka so ka ɗauka aji ka karye ka ci abincin nan in ka ga dai irin abincin ma masha Allahu ko gidanka ba ka samu ne to kaga sai ka ci abinka lahiya lau in kuma ya so ya aji ya rike azumi ne an fahimci wannan hadisi na biyu na uku in ji aisha radiyallahu anha na cewa mutum na iya ɗauka azumi na nafila ya aji da khala alaina rasulullah sallallahu aisha ta ce manzo sallallahu ya shigo inda muke yauman wata rana fa qala sai ce hal indakum shay'un kuna da wani abu gunku fa qultu la nace wallahi annabi ba mu da komai in ji aisha qala sai ce fa inni sa'imun to dama dai azumi ne kai shikenan thumma marra shikenan sai wuce ta da azumi thumma marra bi ba'da zalika al-yawm sannan wata rana bayan wannan yini sai kuma dan zagaiwa wajena yayi daidai wa qad uhudiya ilayya hisul ko haisu. an aiko min wani gwabi wani datu ko ko ko wani salad an haɗa wasu abubuwa shine haisu a haɗa tarkace wuri guda a ɗan yamuce to sai gashin aiko man fa khabba'tu lahu minhu to da nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan tayi daki na sai na aji mai wannan abin dun kowa kano hibbul haisa yana son irin wannan ɗatu qalat tace ta dai zo tace ya rasulullahi innahu uhudiya lana lana haisun an kamo na wani dan abu gashi kaji kaji kaji fa khabba'tu lahu fa khabba'tu laka sai na dan diba sai na dan ma wani abu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce adnihi kusanto min da shi in gani amma inni kad asbahatu wa ana sa'im yace kai sai dai yau na waye gari ina azumi sai da ta kawo mai kusa ya gani sai ba ya shawa fa akala minhu sai ya ci ya waye gari yana azumi sai ya ci da gangan ci ko eh ba da mantuwa ba tunda har ya faɗi ya ce na kai ina azumi yau amma dai bari mu gani yauwa sun makala sai ya ci sai wa gama magana don ka gane ba da mantuwa ba ne Ya yace inna ma matsalu saumil mutatawwi'i misalin azumin mai tatawwi'i mithlur rajuli kaman mutunna ya khuriju min malihi ta wanda ya hidda cikin dukiya ta ɗan wani abu ya ba su wa sadaka nan ba sadaka nan ba zakka ba ka ta zuwa masallacin juma'a sai ka ɗan rika yan biyar kasa aljihu ko ko 400 ko in ka ta kasa ɗan asusun masallaci ko ba haka ba in ka tashi bisa hanya sai ka ga mai ɗan balangu tun baka kai ba sai ka ce kai bari ka dan sai ma yara sai ka kashe kuɗin ko to kamar haka na fa in sha amdaha kamar wanda hidda kuɗi na sa aljiwa ta yi bai in ya so kaga ya zartar da sadaka ya taya kai dan daure kai wa in sha habasa in ku ya so ya rike abi ko ehin ana cewa yayi lahi saboda nafila ce ko na'am mun ji wannan wannan shi an lamba ta 31 lamba ta 32 la yajibu qada'u yawman nafli la yajibu qada'u yawmin nafli rankun yinin da an ka sha in na nafila na la jibu bai wajaba wala yajibu alaihi qada'u dhalika al-yawmi baya wajaba akula baya wajaba an ka ce ba a yi ba in ka gada ba ka abin ka ciki ba wajibi ya yace wa fi ne akwai hadisi guda biyu shine ana bisa sa'id al kala sana'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'aman in ji abu sa'id al-khudri yace nawa manzo sallallahu alaihi wani abinci wata rana fa atani huwa wa ashabuhu shi da sahabbai ne sai suka zo gidana kila da ma dai ga yace su sun ka zo falamma wudi'a ta'amu da an ka aje abinci da shi annabi ga da bakin da attare da shi an ka aje kala rajulun min alqawmi sai cikin mutanen da an ka to tare annabi sai wani mutum ya yace inni sa'imun ina azumi ya ce to ni kan fa azumi ne kai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saurara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan da'akum akhakum dan uwanku ya kiraye ku wata kallafa lakum ya wahala dunku ya kashi dukiya te dunku sun makala lahu wata kallafa lakum ya wahala donku dan uwanku ya kira ku kuma ya wahala donku sannan ka to ka ce azumi kakai sun makala lahu sannan ce ma wannan da ya azumi afdir ci wa summa yau mai in shi'ita in ka so daga baya tunda da azumi kai kana son kai azumi in ka so daga baya in ka wuce wata rana karama in ka so in shi'ita ya ce mai wa summa hu in shi'ita shi yasa ya ce la jibu an fahimci wannan ga wani hadisi bari dan da yake an san shi kuma tsawo gari amma bari mu dan takaita shi daga Abu Juhaifa ne wancan hadisi na sama wanda gama yanzu shine Imam al bahaqi ya rawaito shi ibnu Hajar al-Asqalani a cikin fatawa ya ce hadisuhu has hadisun isnadu hasan Wani hadisi na gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam hijira ya zo Madina mun san ya kulla abutaka tsakanin yan Makka da yan Madina ya dauki dan Madina guda ya hada da dan Makka guda ko kai ba ko dan Makka wanda ka zo kai hijira sai a hada ka dan Madina don ka samu rincin abinci sai ya kulla dangantaka ko abutaka tsakanin Salmanul Farisi da abu dardai to kun san abin da ya faru salman al-farisi ya kai ziyara gidan abu dardai dan uwa ne ehem sai iske matacci abu dardai mata te waka ce mata ummu dardai shi abu dardai ta ko ummu dardai ya iske ta kazan kazan kuca kuca duk ta yi datti ta yi miga ta nan tana ta huci ha ya ce ummu dardai mi akwa mi haka ki kazan kazan ya kuta ya kuta kuma huskar babu rahama ciki ta ce kai rabani wallahi dan uwanka cewa da mijinta eh ya haita batuna bai mu shi wai shi bai bai babu rayan da mata wai daga azumi sai azumi da daddare kuma sai ce kiyamul laili shi kenan kawai bai da bai da aiki sai ibada eh, eh ina jin kun gano inda ta yi bai da bukatar duniya wai shi shi yasa tunda bai son komai ba sai yanzu na kacan kacan din ba ita zama haka nan eh, eh. sai ji haka sai kyale ya kyale ce to kenan babu layi a jima ta yi abu darda ya kawo mai abinci sai eh, salman al sai ce to zanna mu ci sai ce azumi ne kai eh kaga maganar mata ta ta hito eh, sai ce to wallahi tsaka je na rance da Allah sai ka ci a latif alayka latifdirannahu wallahi sai ka ci ma ana bi akilin hatta ta akula ni dai da ka gane na wallahi ban ci sai ka ci fa akalamahu dole dai ya ci kaga nafila na ba a na nafila ba kuma da gangan ya sani ko suma ba ta inda wusa ya kwana gida ne can cikin dare sai ga abu darda ya miƙe wai mi zai yi nafila ya mallele ya ja riga ta yace zanna ya hana shi a jima can bayan an wasu mintota koma tashi ya ja shi yace zanna ƙarshe yace mai kai abu darda'i inna li jasadika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan wali daifika kenan ni alaika haqqan wali ahalika matakka kenan alaika haqqan sum wa afdir wa salli wa ati ahalaka wa di kulli kulli dhi haqqin haqqa in baka timetable za kai kai azumi wata rana wata rana ka aje azumi kai sallah wasu awai wasu ayyuka kwanta sannan ka zo ma iyalinka sannan ka ba kowa duk mai haƙƙe ka ba shi haƙƙe rai da gari ya waye ehem can an ka ƙara kwanci can so ya rage saura gari ya waye da ɗan mintoci ko yan awoyi sai ce to yanzu kan tashi tashi mai nafila sun ka tashi sun kai nafila abin da ra'ayi yana jin dubbai ko baran nan ko aka tashi aka yi arwalla aka yi abin da aka yi suka yi sallah sannan suka fita zuwa sallar subahin ana zuwa abin da ra'ayi kan gama ya faɗa mu annabi ya ce wallahi mutum da kan gama da shi duk ya hana ni ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu salman al-farisi ya faɗi gaskiya ya abad dardai inna li jasadika alayka haqqan ya maimaito mithla ma qala salmanu kama da salman ya faɗi wa fi ruwatin ga wata ruwaciya mai sadaka salman salman al-farisi ya faɗi gaskiya wannan ya kare azumi na isa le ranko ba akwai magana ce ba shi ba wajibi na ba a ranka an fahimci wannan to kan haka shi yasa malam ya ce wanda ya wannan bayani ya ce to wannan hadisi na farko dai da ifi na a sanadi an fahimta ya ce to ko da yake ana iya hada da wani hadisi mai da ifi iri nai a hada shi na ciya manzo sallah sai ya taba ce ma wani sahabi ba da ifi ba hadisi ingantacce wanda yake shi hadisi na tabbatacce kuma na karanta shi yanzu yadda manzo sallah sallan ya ce mu wani sahabi ne afdir wa summa kanahu yawman in shita ce to in mun ka hada shi cewa da ya cikin hadisin Abu sa'il khuduri shi in shita ce ma wannan mutumin to nan da ya ce ma Aisha da Hafsa ku diba mu makana iqdiya makanahu yawman akhara an gane in za mu amfani da shi za mu yi aiki da shi sai mu sa in ita an fahimci karatu daidai wanda ya ce ma abu sa'id al-khuduri sai mu ce in ka kare azumin nafila da gangan cewa da gangan wato kana sane amma dun ɗaya wata bukata taka to in ka so kana iya yin wani azumi in ka so kuma babu komai in shi'ita fiƙi wanda ka so mu fitar in ita saboda haka kan mu dokai dun abin da yasa al'amur ya dullo alal wujubi idan annabi ya bada umarni to wajibi na nan da yace iqdiya makanahu yawman akhara inda babu wata mazauda babu wani hadisi ba mu da waɗancan da mun karattabo to da dole ya zan wajibi ko to ba wajibi na ba ramuwa in dai ka so karama in ka so kuma shikenan ka bari sannan kuma wannan hadisi duk da zamanin ne hukuncin da a ciki na cewa a rama akwai shi a hadisi ingantacce amma tare da ƙarin in shi ita an fahimci wannan shi yasa in za ka ba da hujja ko dai ka ba da hujja da wannan amma ka yi bayani mai tsawo irin wanga don bai halatta kawo hadisi wanda bai da rauni kuma ka yi gom ko kuma mi ko kuma ka ba da wancan hadisin abu sa'id al-khuduri na ingantacce tabbatacce ka huta an fahimci wannan da kyau to wannan in ka karya azumin nafila alhali kana sane babu tilasta ka babu za ka babu batun ka tashi mutuwa ko to in ya hukuncin shi ko ka karya azumin nafila ko ka aji azumin nafila amman da mantuwa da mantuwa na kacci ko da mantuwa na kasha mu saurari wani fikihu mu jiya a wurin ga mu jiya mu saurara قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء ولم يتم وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطر وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء nan fatawa uku ta malam ya haɗa wuri guda fatawa uku magana uku ta mu yi ƙoƙari mu fahimce su na farko shi ashe wancan wancan hadisin da ya gabatas ashe ka karya shi da gangan na kuma babu uzurin karyawa ba ciyo ba ne wanda ya tilasta ka sai ka aji azumi ba matsananciyar wahala ta ba wanda ya tilasta ka sai ka aji azumi ba rashin lahiya ta da likita ya ce ma dole sai ka sha magani ba ita ba ma magana abu saurara ya ba da fatawar ta nan a'a wancan ganin dama na karrama kuka kare ko wancan hadisi to yanzu ga wani nan shi ko mai uzuri da gangan da uzuri na ciyo ko na rashin lahiya shi ma muna son mu ji fatawa nan, sannan da shi kuma wanda mantuwa ya yi ko rafkanwa ya yi an fahimta biyu kenan sannan da mai sallah shi ma ya isali ne yake kala ya haya ya haya ya ce sami'tu malikan naji imam malik ya kula yana cewa man akala wanda ya ci au shariba ko ya sha sahiyan da rafkanwa au nasiyan ko da mantuwa mancewa sat yana azumi ko ko sahiya rudewa yayi ya sha azumin ko ba haka ba fi siya fi siyami a azumin nafila imam malik inji inji isa ya hayati to naji imam malik wurin ga yana cewa falaisa alaihi kada kada'un babu ranku babu ramuwa wal yutimma yawmahu alladhi akala fihi aw shariba ya cika yinin nan da ya ci abinci ne ko ya sha cika abi ne wa huwa mutadawin yana azumi nafila ya ci gaba da azumi ne wala ruhu bai kare shi an yi daidai ko ba daidai ba haka yake wanda ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa ya ci gaba da azumi ne ko amma imam malik ya ce nan na nafila a matan ku ne kai saboda mi kuka ce an yi daidai anan hmm? saboda kila ka ta san ba shi ne ka so ba missa kun ka ce ya yi daidai kai tsaye ba shi ne ka so kakka ta nesa inda ba abin da fila muka magana samun hadisi saboda an samu hadisin bukhari da muslim hadisin bukhari da muslim ya ce man akala nasiyan sahiyan au nasiyan ko falyutimma sauma fa inna ma a at'amahu Allah wa saqahu bakin nan ba a ce nafila ba a hadisin bukhari da muslim kun fahimta ko ba a ce nafila ba cewa wanda ya sha ko ya ci ga, ga, azumi yana azumi to shi kenan ya cika azumi ne allah ya ci da shi ya sha da shi kila an fahimta nan yana yi wa kila ma malik ya ga hadisin allahu alam kaga ya daidai da hadisin ko kuma yana yi wa ijtihadi na kuma allah ya sa ya muwafaka ko daidai to amma me yasa bai bai wanda ka'ida ga ramadana ba misa ga waga ka'idat aka ce in ramadana na to shi ma ya ci gaba da azumi ne a ɗamahu wasa ƙahu kila ku ba ku tambayar ba ko eh ai shi ma nasiyan in mutum ya ci ga ramadana ko ga farilla sahin na nasiyan me hukunci ya ci gaba da azumi ne ko don me don akwai hadisi ko wani hadisi to wanga hadisi ne kawo na bukhari babu farilla ko na fila ciki riwa imam tirmidhi yace yace fi ramadana imam tirmidhi da hakim ko yace fi ramadana abin da sani ka so in kawo muna wannan ka'idat muna wuce wuri ga harkar fatawa sai ka wani an ka faɗa mai kaga ga fatawa akwai ta cikin muwadda ko amma yanzu in ka faɗa ma wani kace wanda ya sha da mantuwa ko ya ce da mantuwa ko sai ya ci gaba da azumi ne sai ya ce wallahi ka ta babu inda an ce haka haka zai fara ce ma wallahi babu inda aka ce mutum ya ci kuma a ce ci gaba da azumi ne to wanda ya dan sassabto wanda ya gane sai ya ce to nafila aka mishi ko ba haka ba to shi kaga ya sassabto ya ce nafila na to in nafila na aka nuna misa ya ce nafila na saboda imam malik ya ce nafila na ko kuma an yi daidai ashe in mutum in malami ya faɗi cewa abu kaza haka yake nafila ko ko abu kaza haka yake in yayi daidai ana karba ko ba haka ba to yanzu in ka kara mai da ce a ya zo ga hadisi farilla to shi ko na an ya kamata ya kuma hadisi ya tabbata miya kamata ya yi sai ya karba ya samu mi ziyadatu ilmin ya samu ƙarin ilimi kun yi daidaito a nafila duk ana yi babu wata matsala a nafila kila inda ka jaya farilla ko ba haka ba to a riwayar tirmidhi da riwayar hakim sun karu farilla kila an fahimci wannan saboda haka babu wani magana ko ku wani rigima game da haka amma tambayar da ni ba ku bani amsa ba misali ma malai an ki batun farilla ya yadda yin farilla ta saddan lidhariya saddan lidhariya don saddan zari'a na yi gudun a buɗa mutane kofa ya sha da mantuwa ya sha gobe saba jibi ma yana iya shan kwana ya ce da mantuwa na ko ba haka ba saddan lidhariya ko ashe wannan ishtihadi na ko to shikenan tunda ishtihadi na to da su ko malamai suna cewa la ishtihada fi mawridin nassi ko idan ga nassi ya zo shikenan babu ishtihadi ko ba haka ba tunda nassi ya zo har ramadana shikenan inda gangaye shi Allah da ya yi shi ya san da gangaye ya san mantuwa Allah samu gane mala yace kala ya haya mamitani sami'tu malikan yaqulu man akala aw shariba sahiyan aw nasiyan fi siyami tadawwu'in falaysa alayhi qada'un wal yutimma yawmahu alladhi akala fihi aw shariba wa huwa mutadawwi'un wa la yufdiruhu wa laysa ala man asabahu to sannan wannan mun kara wancan to sai fatawa ta gaba wa laysa ala man asabahu amrun sannan kuma babu akan wanda wani al'amari ya samai ya qata'u siyamu wanda ka tilasta ya kare azumi wanda ka lalata ka karya mai azumi ko ba haka ba Haɗari ya samu ga mota Allah ya tsare sai gashi zuciya na taya ta dawo an ka ce ku ba shi ruwa ya kama kan haƙura wai shi nafila ya kai ko ba haka ba a aka ɗura mai ruwa ko ba haka aka ce ku bashi kai ku mace shi ku bashi an ka bashi to irin wanga tilas ko marar lafiya ko mai tahiyar da ya galabaita ko mai ciwon da dole sai ya sha magani ko ba haka ba ko kuma mace ta taɗo azumin nafila al'ada ta zo mata ko ba haka ba ko nifasi haihuwa ko to duk wanda wani abu na ya tilasta dole sai ya aji to babu shi na cewa laisa alaman asabahu amrun ya kata usiyamahu wa huwa mutaqawwi'un to babu mi babu qada'un ranko babu ranko akan wanda wani azumi ya sama wanda ka tilasta mai ya aji azumi in dai na nafila na to babu ranko an fahimci wannan ce mi yace idza kana inna ma afdar idan dai ya kasance ya sha azumin ne min uzurin don saboda wani uzuri ghaira muta'ammidin lil fidir ba da gangantar da shan ruwan ba an fahimta mun samu fatawa uku kenan fatawa ta muta'ammidun babu uzuri ko iqidi iqidiya ko iqidi in makanahu in shita babu uzuri ya sha yana irama an yaso fatawa ta biyu nafila na sha da mantuwa koko da rafkanwa shi kan wannan ma ya ci ga azumi ne lahiya lau fatawa ta uku ciyo na ko wani abu na uzuri shi ya sha min babi aula kuma bai rama an fahimci wannan sai malam ya buga wani misali da sallah ya ce wala ara alaihi kada'a salata nafilatin ni ban ganin yana rama sallan nafila nafila ta kakai cikin dare kayan kana nafilfilinka to kana cikin nafila ka kabbarta raka'a biyu ka ka kai raka'a biyu ka sallami, nafila ta to shikenan sai wani abu ya gito ya ce to wala ara alaihi na fila tun. ban ganin yana rama sallar nafila idza huwa qata'aha in ya kace ta min hadisin don hadis ka ta ruku'i sai kai sai kai rihi nafila ta sai rihi ya kucce ran da cikin kai murda sai rihi ya kucce hito to ban ganin in dai kace ta min hadisin na hadisin da la yastati wa habsahu bai iya rike shi to ni kan kuma hadisin da min ma ya hataju fihi ila alwudu hadisin da sai ya ya arwalla wanda ya kare mai sallah to kana cikin yi ka tashi bare ka yi kablar zuhuri ko ba haka ba shikenan sai ka kabbarta kablar zuhuri raka ka guda biyu kana ce ka raka a guda sai mi sai rihi ya dan fito ma ka sheka kai arla ko da ka da sai an tasa sallah azhar to za ka kai kablar zuhuri ko azhar za ka biya in ka azhar sai ka rama kablar zuhuri yace ban ga haka nan ba in dai hadasi na wanda ya bai kangewa to bai ramawa an fahimci wannan bari mu ƙara tun wayewa ƙala malikun قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم يقطع حتى يتم سطوعه yace duka abin da yasa malik na da fatawar cewa lalle azumi na nafila in ka aje shi babu li babu la baka kyauta ba sai ka rama shi to yana son ya karfafa wannan maganar yace qala malikun wala yan bagi bai kamata ba an yi dakular rajul mutum ya shiga fi sha'in cikin wani abu min al'amali saliha na kyawawan ayyuka ayyukan ibada as-salati kamar sallah was-siyami ko azumi wal hajji ko hajji wa ma ashbaha hada da abin da ya kama da wannan kama irin umra min al'amali saliha na kyawawan ayyuka allati yatadawwa'u biha an-nas wannan mutane kai don su samu ƙarin lada to ni ban ga ya dace ba fa ya qata'ahu ya kace shi saboda haka in an ɗauki azumi ma'ana abin da ya ja hankalinka ko ku abin da malam ka so ya ja hankalinka ko da nan yanzu da mu mun ka ƙara samu hadisin Abu su illa na cewa ya ce in sheta to ka ka ɗauki dama ta kana iya kare azumin ka ɗau azumi gobe ka kare ka ce a ce mi a ce babu komi ko ba haka ba eh ita ma sunna ta sayan ɗana ko ba haka ba a'a bai kamata ka ɗau azumi ba ka kare shi bai kamata ba eh ko da dai akwai in shi misali Ya yace mi ce kamar duk irin ba azumi ba irin sallah irin azumin irin hajji irin umra duk wanda ka kwara na nafila bai kamata ka kare ba hatta ba sai ya cika shi ala sunnati daidai wa da sunnan wannan abin ta zo in sallah ta sunna ta zo akallin sallah raka'a biyu in ba wuturi ba ko nafila raka'a biyu nafila ko ba haka ba to sai ka yi haka nan azumi mi as sunna kallin azumi ana nisfu yawmin kallin azumi a yini guda ko Ehin aikin hajji wa in umra ko hajji shi ma akalla dai ka zo arfa a taso da kai arfa to haka nan yace to ya kamata ya cika shi bai kamata ya kace shi ko da nafila ne misali yace idza kabbara idan dai ya kabbara lam yansari bai kamata ya kace sallar nan ba hatta ya salli ne sai ya tun raka'a biyu komi gaggawar da ya kai in dai ba uzuri ko ko lalura ta saba wa idza sama idan ya do azumi lam yubdir bai kamata ya kare azumin ba hatta ya timma sauma yaumi sai ya cika wannan yinin haka ya dace wa in ahal wa idza ahalla idan yayi ihlali yace labbaika allahumma labbaika lam yarji bai kamata ce ya fasa ba hatta ya timma hajji sai ya cika hajji ne wa idza dakhala fi dawafi haka nan in ya fara dawafi na nafila lam yaqta'u bai samu ya kace shi bai kamata ba hatta ya timma subu'ahu sai ya cika zagaye bakwai dinnan ba su na dawafi ba to don abu an ce nafila na yi wasa da shi ko da an ce ana iya shi kenan kuma ka hi kuma babu wani abu almutadawwi wa amiru nafsi bai kamata ba ta hanyar cika mizanin ɗinka na sakeli ya kamata ka girma ibada an fahimci wannan da kyau batun cewa wajabci abbabu na wajabci sai ka rama amma dai bai kamata ka ce ba walayan bagi malam har yanzu bai waye ba walayan bagi an yatruka shay'an min hada idza dakhala fihi hatta yaqdiya إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت wala bagi bai kamata ba an ya taruka shay'an min hada shi ba wani abu daga cikin wayancan ibada da mun ka ambata bayan ya fara kuma ya ce ya fasa idza da fi inda ya fara ya shiga cikin wannan aikin bai kamata ya dakata ba hatta ya qadiyahu sai ya biya shi sai ya bada wannan abin ya qadiyahu yin wannan abin kamar fa idza qudiyatis salatu idan an gama sallah ma'ana sai ya gama shi إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها sai in dun wani al'amari da ya gitto mai daga cikin abin da ka gitto wa mutane na rashe-rashen lafiyoyi rashe-rashen lafiyoyin da aka iya ba su uzuri sai in wannan na shi ɗaya ka sawa a ce ya aji wal umuru lati yu'daruna biha ko ko wasu al'amura wanda ba rashin lahiya ba al'amuran da ana iya ba su uzuri ehin ya zama mi ya zama irin ya niyya aikin haji ya fara kila dan washe ya kwace mai guzuri sadda ana taya da kawa ko ba haka ba ko ko ya fara yatta can cikin makka har ya abin ga lehin da aka garguda kiya ta a ce ya hito ko ba haka ba duk irin waɗannan waɗanda uzurra na wanda ba daga wajen bangare to in ba haka nan ba to bai kamata a ce mutum ya fara aiki na ibada ba kuma ya ce ya fasa wadalika dalilin da ya sa ni ce haka annallaha tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya kulu fi kitabi yana faɗa cikin littafinsa Wakulu, wa sharabu ku ci gaba da cin abincin ku in rana ta kwaɗi ku ci gaba da shin abin shan ku ku ci gaba hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu has silale farin silale ya bayyana gare ku min al khaytul aswad daga wani bakin silale ehin min al fajr wato na al fijri wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu har farin zare ya bayyana gare ku min alfajari na alfijiri ya bayyana ya fito min alkhaytil aswadi daga wani bakin zare min laili na dare sai an ka shahi min laili saboda min alfajr tana fassara shi wannan hadisin sahalu da hadisin adiyu bin hatimin sun karantar da mu wannan ko hadi ibn hatim wanda ya daura wanda ya doki ya daura zare hwari da zare baki ga kahu ne ba ehen yana jiran sai ya bambanta su ya ci gaba da cin abinci nai to sai ya ga harkar nan ashe ba ta shiga ba ta yi na hasarar ba ta yi daidai ba ehen sai manzo sallallahu alaihi ya ce mai ai gashi ai alkhaytul abyadu ai alfijri aka ne ai hasken hasken alfijri aka mihi alkhaytul aswadu ana nufin duhun dare aka mihi kila an fahimci wannan shi ma sahalu ya irin wannan hadisi shi ko zare zare biyu aka samu ya aza karkashin helo ne ko ba haka ba ya ci gaba da abinci ya ci gaba da cin abinci a jima kaɗai han kaɗa helo cikin duhun dare ya kashe hitila in ya in ya ga yana bamba sai ya diga dolon bai ganin wari bai ganin bai ce lokaci bai ba sai ya ci gaba da ci to ko da ya buɗa buɗa na ƙarshe ya ga wari ya ga baki to da hito sai ya ga rana <laughs> ashe to to ba ta yi ba ashe ashe dukan ga baki ganga fari tura ta haito kaga fasarar ba ta yi ba eh dukkan sun kai koke ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi musu fassara hadisin al khaytul abyad yace musu mi yace musu hasken alfijiri al-khayt al-aswad yace musu mi yace musu bakin janan dare dare duhun dare ah, shi yasa malamai suka ce min al-fajri daga ba ta koma sauka a hadisin sahalu eh ta koma sauka shi an na farko hadisin sahalu hadisin adi shi an na biyu amma hadisin adi an ka fassara muna min alfajari ala kulli halin ci Allah madaukakin sarki ya ce mi ba ba na afujja imam malik ba hujja imam malik Allah cewa ya wakulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajri ko sai ya bayyana ko an wadda ni fassara al-azmi al na ce alkhaitul abyadu kana hada shi da min alfajari ko haka ne ce farin zare na al sannan min al aswad na bakin zare sai aka shahi min al-layli to an fassara haka fassara ta biyu kuma suna cewa hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu har farin zare ya bayyana min al aswad daga bakin zare in ya bayyana ma'ana in alfijir ya keto cikin duhun dare shi kenan sai ka aji sai sun ka tsaya nan full stop ko ko kwama sai ka ce min alfajari ma'atin musu yama to in ka ɗauki azumi daga alfijiri sannan ka ci gaba hakku cika kila an fahimta wasu haɗa shi haka amma dai fasara da mun yi sani min alfajari a haɗa ta da waccan jumla sannan a ce sun ma'atin musu yama sannan ku cika azumin ku in kun ka ɗauka har zuwa faɗuwar rana laishi allailu kenan ko har zuwa faɗuwar rana ila wannan ba bulugun nihaya ba da gaya na ko inda an ka ce ilal laili bakin dare ko ba haka ba ehin don da rana ta wadi an shiga dare ko ehin bakin dare to abin da imam malik hujjar da ka sun ya ce tura cikin wa hadisi mi Allah ya ce thumma atimmu siyama ilal lail Allah umurne baka atimmu to kai sai ka fara ka kace ka ka bi umurnin Allah in eh, ya ce to da karkashin haka karkashin cewa Allah atimmu siyama bai kamata mutum ya fara azumi bai kare wai ina fela an fahimta sannan fa alaihi itimamu siyam kama qala Allah saboda haka ya wajaba gare shi koko ya tabbata gare shi shi cika azumi ne kamar da Allah ya ce waccan magana sun ma'atin ya wa qala Allah ta'ala wajen bangaren haji haka ya ce wa atimul hajja wal umrata lillahi cewa wa atimu in kun ka fara aikin haji ko kun ka fara aikin umra ku cika su to kuma cika za ku yi don Allah atimu a shekara bai kamata ka fara aikin haji na nafila ba ko ka fara aikin haji ɗin ka ka fara umra ta nafila kuma ka kare wani gadara kacewa nafila bai dace ba shi na mala yace falau anna rajulan da kaddara mutum a halla bil haji ya ihilali ya ce labbaika allahumma labbaika na aikin haji ta dawu a amma na nafila wa kada qada al faridata alhali yayi nafila gaban ya riga yayi farilla dama yayi farilla to ya ce lam yakul lahu an yatawakkal hajja bai samu dama ya kace ko ya bar wannan aikin haji ba ba da an da fihi bayan ya shiga cikin aikin haji wayar ji'a ya dawo ya kwasa halalan ya hito ya koma halali ya koma ba aikin haji ba ya hita ihrami mina ɗarike daga hanyar da yazo ya dawo walƙato ya gira ya ce ya wasa bai samu ba wa kullu ahadin ba nan dai ba kowane mutum da khalafi filatin wanda ya shiga cikin wani aiki ko da na nafila ne ko ko na nafila azumi ko hajji ko umra ko ko wani abu to fa alaihi itimamuha ya kamata ya cika waɗannan idza da khalafiha idan ya shiga ciki kama yutimmul faridata kamar yadda ka cika faralla. wa hada wannan bayanin da ni baka ba ni na kirkiro shi ba ahsanu ma sami'tu cikin fatawai da nika ji wannan nahijin ta kyawu a sanu ma samitu ka kare don ɗaya kana daga daren nafila kake an fahimci wannan da kyau ina jin nan za mu tsaya daidai lokaci ah, sani ba ku akwai tambayi to tambaya guda ta ko wannan mai tambaya na tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu don allah malam addu'ar salatul istihara ita addu'at a cikin sallah ake karanta ta ko bayan an gama sallah al'ahsan a karanta cikin sallah in ka har da ci shine mafi kyawu cikin abubuwan da na karanta game da na salatul istihara amma in kila ba karance ba ko ba ka san haka ba ka karanta ba ana fatat Allah ya karba man ka'ida a karanta ta cikin sallah bayan ka yi tahiya ka yi salatin manzo sallah sallan sai ka karanta wannan sallah ina jin an san istikhara wannan istikhara ta sunna hadisin jabir ne ko na cewa ko abdullahi bin mas'ud na cewa idan ɗayan ku yayi gurin yin wani abu to yayi arwalla ya kyautata arwallarsa sannan yayi sallah raka'a biyu kyakkyawa sannan ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu ko wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra khairul li har zuwa karshen addu'a mun santa in ka karanta ta wannan ita ce istikhara to shine aka tambaya shin rako'in biyu da an ka ce ka shin sai bayan ka sallame za ka yin wannan addu'at ko ko cikin sallah amsa cikin sallah ya fi haka aka yi bayyana. amma in ka yi ta da'ima ka tafi amma su ma sun ce la'alla in ka yi ta dai bayan sallah to ana fata a karba cikin sallah inda kana iya yin ta bayan ka yi tahiya ka zanna raka eh, zaman ka na tahiya ka yi tahiya ka yi salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ka yi isti'ada isti'ada Allahumma inni a'udhu bika min al min al min al ajazi min adhab al qabr wa miftat al mahya wal mat min sharfat al masih dajjal wannan isti'ada ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba to bayan ka yi ta sannan sai ka kawo wannan addu'a ta istikhara sannan sai ka sallami akwai malamin da ma ya ce ana yanta cikin sujuda ya hidda ka'ida cewa ka koyi addu'a cikin ruku'i ko cikin sujuda amma ruku'u فعظموا فيه rabba wa السجود فاجتهدوا fashtahidu الدعاء فقمن fa يستجاب an yustajaba lakum yace to kaga babu laifi a yi ta cikin mi cikin sujuda ita wannan du'a al-istikhara saboda dama ada ana son wurin karba na to kai kirda don wurin karba saboda haka ko dai ka yi ta cikin sujuda ko kai ta bayan ka taso daga ka kare ta hiyakka ka in kuma ka wa da mutane sun ka yawan yi mutane ba malamai na ce ba kayi ta bayan sallama kuma babu laihi insha Allah shikenan malam ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik